Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31, 25 da 16. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalol sai kuma tashar Alfa Radio kuma si a kasar Ghana kuna iya kama ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan mu yau ranar Alhamis 12 ga watan Yuli shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanan labarai. Shugaba Donald Trump ya ce ya samu tabbacin shugabannin kasashen turai akan cewa za su kara kudaden da suke kashewa wajen samar da tsaro. karar da wasu lauyoyi suka shigar ta tilasta dakatar da shirin da aka yi nazartar da hukuncin kisa akan wani mai laifi a jiya a jihar nevada a nan amurka to kanan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa rikici ya kunnu kai a zauren majalisar wakilan najeriya kan sabuwar dokar da shugaban kasa rattaba wa hannu mun nuna bacin ranmu kuma shi kansa shugaban majalisa ya fahimci yadda abubuwan suke ya ga cewa lallai ba mu ji daɗi ba don mun baki ɗaya mu muka tashi muka fice kafin ma a tashi haka kuma za ku cewa hukumomi a jamhuriyar Nijar sun fara shirin bullo da matakan farfado da harkar fina-finai a kasar. in dai ci gaba ake nema cikin harkar sinema dole ne sai sun taushe zuciyarsu in dala dala ne aka ce kowa ya biya masu yin sinema su kuma a hudu haƙinsu a basu sai kuma shirin bango da jimai alza ta gabatar mana daga bisani ko mu kawo muku wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Shugaba Donald Trump ya ce ya samu tabbacin shugabannin kasashen turai akan cewa za su ƙara kudaden da suke kashewa wajen samar da tsaro bayan da shugaban na Amurka ya share kwanaki yana kukan cewa duk kasashen sun bar ɗawainiyar kashe kudaden a kan amurka kawai trump ya ce yanzu ƙasashen turan waɗanda ajiye ya ce kashi biyu cikin ɗari na kasafin su kawai suke bayarwa a matsayin tarbace a harkar tsaro yanzu za su ƙara zuwa kashi hudu cikin ɗari kafin shekarar 2024 haka kuma trump ya yi barazana cewa zai fitar da amurka daga rundunar tsaron ta turai wato nato idan ba a yi wa amurka adalci ba wajen ɗaukar nauyinta inda ya ce amurka ce ke samar da tsakanin kashi 70 zuwa kashi 80 a cikin ɗari na kudaden gudanar da ita. a halin yanzu kuma ana kwanaki kalilan kafin su biyun su haɗu a wani taron kolin da aka shirya shugaban amurka donald trump ya ce shugaba vladimir putin na rasha ba abokinsa ba ne kuma ba abokin adawarsa ba ne a lokacin ganawarsa da manema labarai yau a wajen taron nato da ake a brussels trump ya ce putin ba makiyina ba ne abokina ne a'a ba wani dogon sani na ya mishi ba amma a 'yan lokutan da muka haɗu mun mutunta juna sosai sai dai duk da haka trump ya bayyana putin da cewa shi mutum ne haziki mai kuzari wanda watakila wata rana zai iya zama abokina ranar litinin mai zuwa ne aka shirya za a yi taron kolin tsakanin shugabannin na amurka da rasha a helsinki inda trump ya yi alkawarin cewa zai tado maganar yarjejeniyar rage miyagun makamai da yadda rasha ke sabawa yarjejeniyar da aka kulla kan batun rundunar sojan nukiliya da kuma katsalandan din da ake zargin rasha da yi a cikin zaben shugaban kasar amurka na shekarar 2016 wani babban hafsan sojan isra'ila ya ce hare-haren da jiragen saman a ƙasarsa suke kaiwa a siriya sun takura yunkurin da iran ke yi na samun mazauni a kasar amma kuma ita ma isra'ila an gurgunta ta har dole yanzu ita ma tana neman agaji kafin ta iya cimma burinta na ganin bayan iran daga siriya ɗin wannan bayanin da kwamandan na isra'ila major general michael eldiston ya bayar jiya laraba a wajen wata tattaunawa da wata cibiyar yahudawa ta shirya a nan washington ya ba da ƙarin haske da ba a taɓa samu ba a kan dabarun isra'ila kan siriya haka kuma da yake amsa tambayar da sashen iraniyanci na gidan rediyon voa masa general eldiston ya ce matakin kai hare-haren da isra'ila ke ɗauka a can kasar da lebanon da sauran kasashe na samar da nasara To labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla. wani hamshakin ɗan kasuwa na amurka da ya kafa kamfanin masar pizza mai suna papa john ya yi murabus daga mukaminsa na zaman shugabannin kamfanin bayan wata kafar labarai ta yi tonin sililin cewa ya taɓa furta wata kalmar batanci mai wulaƙanta baƙaƙen fatar amurka mujallar forbes ce ta buga labarin ajiya laraba cewa john scanata ya yi amfani da wannan kalmar ne a lokacin da ake gudanar da wani kwas ɗin horaswa akan yadda ma'aikatan kamfanin za su rinka mu'amala da jama'ar jinsuna daban-daban da ke cuɗanya da kamfanin a lokacin wannan tattaunawar ce skana ta yi amfani da kalmar da ke farawa da harafin na wacce ake ɗauka a matsayin taɓatanci a kan jinsin baƙaƙen fata ko bayan saukar shi daga mukamin sanadin a faɗar wannan kalmar ya sa jarin kamfanin ya faɗi warwas a kasuwar zuba jarka jim kaɗan bayan da aka ba da labarin tuni dai skanata ya nemi ahuwa akan abin da ya kira sakarcin da ya aikata inda ya ce bai kamata ya yi amfani da irin wannan kalmar mai iya ɓata wasu ba. Karar da wasu lauyoyi suka shigar ta tilasta dakatar da shirin da aka yi na zartar da hukuncin kisa akan wani mai laifi jiya a jihar Nevada da ke nan Amurka wanda aka so a kashe shi ta hanyar amfani da wani magani da ake sakawa a cikin allura. Hafsat Maina Muhammad kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla. Rikici ya nemi kunno kai a zauren Majalisar Wakilan Najeriya akan dokar da shugaba Muhammadu Buhari ya sa wa hannu. Dokar da ta raba kawunan 'yan majalisar gida biyu a lokacin da aka yi muhawara ko za a amince da dokar ko akasin haka. a ƙarshe dai majalisa ta ce bata amince da dokar ba wannan matakin ya sa 'yan jam'iyyar apc ficewa daga zauren majalisar daga abuja madina dauda ta haɗo mana da wannan rahoto takaddama ce ta kunno kai a majalisar wakilai a daidai lokacin da aka kwashi sa'o'i ana muhawara akan dokan nan da zai baiwa gwamnati daman kwace kayan waɗanda suka yi sama da faɗi da dukiyar al'umma inda har dukan 'ya'yan jam'iyyar apc suka fice daga zauren majalisar da hassan kila ya yi ƙarin haske. Mun nuna ɓacin ranmu kuma shi kansa shugaban majalisa ya fahimci yadda abubuwan suke ya ga cewa lalle ba mu ji daɗi ba don mun ga baki ɗaya mu muka tashi muka fice kafin ma a tashi domin suna yin mitin mitin mitin kafin a zo kan wani abu wani lokaci akan ja kuduri kafin a yabu naka amma dama wani ai siyasa ce siyasa ce kuma wadda muka riga muka fahimce ta ga tanan kuma wannan kamar yadda muka fahimta wannan ba shi ne na farko ba yanzu tunda an kawo gabar zaɓe abubuwa da dama makusancin irin waɗannan abubuwan za su rinka tasowa amma mu kuma mu ma a shirye muke a yanzu shi dai shugaban ƙasa muhammadu buhari mu dinnan da muka fice kowa ya san cewa muna tare da shi ɗari bisa ɗari kuma ba za mu bar shi ba muna tare da shi ɗari bisa ɗari domin mun san akan doron gaskiya ake tafiyar da al'amura To ya za a yi da wannan ƙuduri ganin cewa an riga an yi muhawara a kai har an yanke hukuncin kin amincewa da shi? Tambayar kenan da na yi wa Ahmad Babba Kaita ga amsar da ya bayar. Yau kowa ya sani zauren majalisar Najeriya ya tashi ya hita. majority na apc ana yin wannan dukkan mu muka tashi dama mun ce idan ba a yi gaskiya ba za mu tashi mun fita kuma mun tashi mun fita kuma ta tabbata cewa akwai abin da ake so a cimma amma duk da haka nan muna da iko muna da abin nan na cewa a rika kiran ƙura'a yanzu so saboda haka za mu dawo da shi mu ce a zuwa a yi ƙura'a mu ga in zai samu wuciya duniya ta sani cewa 'yan majalisa sun fatali da wannan ƙuduri amma dai shugabancin majalisa ya sa ya wuce saboda haka daga yanzu ba za mu ƙara yadda ba sai mun ga an bi diddiki an yi ƙura'a kana moshin ya wuce yanzu amma ga garabadan majalisar wakilai alhassan ado doguwa ya ce wannan doka ba sabuwa ba ce wani abu da mutane ba su sani ba za su ɗauka kamar doka ce irin wadda tsarin mulkin najeriya ya ba wa majalisa dama sai ta yi a yi aiki da ita to a cikin tsarin mulkin najeriya akwai kashi na 135 wadda ya ba wa mai girma shugaban kasa kowane ne a wannan ofishin dama ya yi doka irin wannan kai tsaye domin ta taimaki gwamnati wajen cimma wani buri nata ko kuma cimma manufofinta ta fuskar samawa bangaren shari'a damar su yi aikin su ba tare da wani tarnaki ba zan iya tunawa mai girma olusegun obasanjo ya taba sa hannu akan doka irin wannan wadda ta shafi lokacin da aka yi rigima akan maganan kafa hukumar ndtc akwai lokacin tsohon shugaban kasa marigayi late abacha ya sa doka da ta ba da damar da har wasu aka kashe irin wannan duk presidential order ce doka ce ta kai tsaye da shugaban kasa yake badawa a tsohon shugaban kasa abacha ya sa hannu akan dokar da ta bada damar da aka harbe waɗansu mutane saboda suna yi wa tattalin arzikin ƙasar nan zagon ƙasa kuma ci gaba da barinsu zai rusa haɗin kai da zaman najeriya a matsayin ta kasa ɗaya a ɓangaren majalisar dattawa kuma an gayyaci babban antone janar na ƙasa abubakar malami ya gurfana a gaban majalisar domin ya mata bayanin hujjoji da ya sa shugaba buhari ya sa hannu a dokar nan ba da daɗewa ba Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ijaya bado, jaya To ma da la'agai da Madina Dauda. to ga najeriya kuma yanzu mu tsallaka jamhuriyar nijar inda hukumomin kasar suka fara shirin bullo da wasu sabbin matakan farfado da harkar fina-finai bayan da aka lura cewa masana'antar fim na fuskantar barazanar rukushewa sanadiyar rashin tsari da rashin kudaden gudanarwa sulaiman barma na dauke da wannan rahoton Furodusosi da jami'an bunƙasa al'adu ne hukumomin Nijar suka haɗa a wuri guda domin tantaunawa akan matsalolin da ke haifar da tafiyar hawainiya a harkar fina-finan wannan ƙasa wacce ta yi suna a wannan fanni a can baya abdulkarim omar sidi wani produsa ne da ke halartar wannan taro ma nan festival ɗin dai na afirka wanda kowa sani fesfako ne pri na horko da aka fara samu na fesfako umaru ganda ne akwai cineasta da yawa bayan umaru ganda da suka yi suka yi amma ba su samu goyon baya ba ba a ba su kayan aiki ba a ba su tallafi ba wanda ya kamata har yanzu suka fara koma daga baya lura da irin waɗannan matsaloli ne ya sa gwamnatin nijar fara yunkurin kakkaɓewa dokokin harkar fina-finan ƙasar ƙura da yadda za su yi daidai da zamani in ji darakta janar na cibiyar bunƙasa fina-finai ta ƙasa malam sani magori ƙasashe da yawa sun kiyaye al'adunsu sun ba matasan su aiki ta hanyar sinima kenan shine muke ciwo nijar yau da wanga taro mu hiddo eh, kundi wanda yana cike da wasu ayoyi wanda ya kamata idan gwamnati ya sa hannu a bisan shi mu tabbata sinima Nijar za ta kawo alheri a cikin ƙasa. Rashin kudaden gudanarwa ita ma wata matsala ce mai zaman kanta a wannan fanni. dalili kenan da masana harkar fina-finai suka zo da wasu shawarwari a yayin wannan taro duka 'yan ƙasa sai dai su yi haƙuri in dai ci gaba ake nema cikin harkar sinema dole ne sai sun taushe zuciyarsu in dala-dala ne aka ce kowa ya biya masu yin sinema su kuma a hudu haƙinsu a basu tunda ba ta yawa ƙasashen nasaru ba ka zo kawai ka zamna ka yi kallon film ka tashi ka ta baka biya ko dala ba a nan hukumomin na ganin dacewar ƙara horar da masu harkar fina-finan ƙasar ta yadda za su samu kwarewar da za ta ba su damar gane hanyar da ke zama mafita irin wanga eh, shika-shike da muke so mu aza saboda ya kamata a ce yau in kana da tunaninka kana da scenario ɗinka ya kamata a ce ko gwamnati bai ba da kuɗi ka san an nuna maka hanyar da za ka je ka nemi kuɗi kai fina-finanka kenan shi yasa mu muke so za mu horon mutane za mu fara da producer paske producer shine mai hayan ma'aikata ko director haya shi ne aiki mai rubuta haya shi ne aiki kenan producer shine employer zuwa gaba kuma insha Allah za mu yi hido plan strategic wanda zai kunshi duk abin da muke nuhi cikin sinima daga yau har zuwa 2035 eh, don shekara 2035 wanda za mu nuna ga hanyoyi ga yadda ya kamata a bi ga abin da ya kamata a kiyaye da shi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. tashan Allah daga Nijar an samu gaisuwa ga masoyan mu mazan mu da matan mu ɗan Nijar ne mu ba Gaisuwar mu da matan a gaida Salamu na Barma to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma agogon na cewa karfe ɗaya da minti sha biyar na safe. ga na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron sai bango ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Malam Aliyu Bello mai magana da yawon hukumar zaben Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Assalamu alaikum, ya yi hajiya. Wa alaikum salam. Suna na Najir Ahmad daga Maraba, Nasarawa State. Ta. Tambaya ta a nan kamar misali mu mazauna kasar nan yan arewaci mazauna kudancin kasar nan akwai wani babban al'amari da ke faruwa wanda yakan kasancewa mun mun je gani zaɓe sai abin da cewa mu ba in an ƙasa ba ne mu ba indiji ba ne hukumar ainihin sun da wannan batun ko kuma ba san da shi ba in sun sani to wani mataki suka ɗauka. to malam naziru inda ka je jefa ƙuri'a ɗin kayan rajista a wurin ne da ka je aka ce kai ba indijin ba ne ko ko ba kai rajista ba ne. A gurin mai rajista. To Malam Aliyu ka ji tambayar tasa ko? kwarai na ji kamar yana korafin ana zankon ana tsangwamar su in sun jefa kuri'a a wasu wurare da sunan wai su ba yankin ne?' kamar haka na son jefa. ai cewa in sun je sai a ce su ba indijin ba ne mashi tambaya kan cewa ai wurin ne rajista ya ce min eh. To kun san da wannan matsalar? Kusan manta na ji daɗin matashiya da kika ba shi da farko cewar ya yi rijista a wurin ya ce ya yi. To da zaran ka yi rijista batun kai ɗan indijin ne ko ba indijin ba ta kau. Gun da rijista ta ce haƙƙin ka ne ka jefa ƙuri'a a wannan wuri. Saboda haka wannan ƙorafi tabbas bai kuma zaɓe da ta sami yawan cin ƙorafi a kansa ba. Amma in an samu wannan mafi dacewa tun a wurin ka ja hankalin jami'an tsaro da kuma shi malamin zaɓe da ke wurin cewa gashi fa ka zo za ka jefa kura kuma ana tsangwama ka da wani sunan da ban kamata ba ga wannan tsangwama tabbas a nan ake ba ɗauki matakin da ya dace domin a baka damar ka ta jefa wanda kake so kura to kamar idan duk yayi abin da kace din nan kuma ya samu matsala me ya kamata yi zuwa zai yi hukumar zaɓe ko kuwa to yana buƙatar ya tara ingantaccen shaidu na ciwon ga halin da aka yi masa wadda kuma ba daidai ba ne don haka a kuma a dokokin kuma a dokokin da suke da akwai na tarayya idan ka zo jefa ƙuri'a wani hana ka jefa ƙuri'a da kowane dalili ya dogara har ya hana ka re to ya aikata babban laifin da za a gurfanar shi da shi gaban kulle kuma za a kunta shi. to me tambaya na gaba matsokai tambaya ko. assalamu alaikum rahmatullah suna na jamilu lawan jiki daga ran garin mararraba yanya. to. hajiya tambaya na a nan dai ba ta wuce kwaya ɗaya ba zuwa biyu na farko dai shi ne game da tsarin da hukumar inec za ta gabatar na zaɓe shin da yiwuwar cewar mutane za ta ɗiba waɗanda za su gudanar da wannan aiki na zaɓe ɗin za ta tantance su don ganin cewar a eh, duk waɗanda aka ɗiba ba su da yawu a al'amuran da ya danganci siyasa wajen ganin an samu kyakkyawan zaɓe a lokaci mai zuwa. tambayar da kai ɗin wani ya yi tambaya makamancin wannan eh. malam aliyu bello ya ba da amsa. to in ka saurari filin nan kamar yadda ka sani ranar alhamis za ka ji ansa kana da wata tambayan ne eh to ta biyu kuma shi ne. shin hajiya a nan abin da nake son in tambaya a nan wurin ne? kamar yadda hukumar kasar najeriya take yin wajen ganin ta kawo karshen cin hanci da rashawa a kasar baki daya shin har a cikin hukumar zaɓe ma suna ƙoƙari wajen ganin sun kiyaye wa'annan kurakuren da aka samu a lokutan baya ko kuwa Wannan mafa ya ba da ansa akan cewa kullum suna kokarin inganta hanyoyi. Eh, to sai ka ba mutum na gaba ya yi tambaya ko kana da wata tambayar. To, eh ba za a rasa ba hajja tun da har Allah ya sa wannan dama ta riga ta samu. Tare na biyu hajiya game da sauran mazaɓu waɗanda ake tattare da su a faɗin ƙasar nan kamar solid unit haka nan da sauransu. A kamar a ƙauyuka wanda ya danganci kamar ni kamar maza bana, ko in ce lokacin gani ina ta bici lokacin game na san muna da maza, su masu tarin yawa sau tari idan aka yi abin da ya danganci kamar lokacin zaɓe da wani wurin ma ba san cewar an yi zaɓe ba sai dai kawai abin da aka riga aka rubuta aka tattara a kai shi kenan aka ga an wuce wurin shin hukumar zaɓe za ta sanya ido a wa'annan wuraren ne a zaɓe ne zuwa ko kuwa irin wa'annan mazaɓin za a ci gaba da barin su da a haka kowa kwata-kwata ba ta da yawo a kasuwar ta da su To Malam Aliyu ka fahimci tambayarsa. Kusan na na kusan na kan sai dai kuma ina ganin abin da ya faɗa ba a ne ma da hankali yake buka ba sai ba zan ja da shi ba tun da ya riga ya ambata wai haka ta taɓa tana faruwa. Amma ko da ta faru a baya dai abin da ya kamata gaba ya sani shi ne ana yin zaɓe a bayyanannun wurare ne da ake kira polling wato rumfunan zaɓe kuma ana tara jama'a ne a yi zaɓe a cikin gidan kuma ana fayyace sakamakon kowace rumfa tun daga matakin rumfa ya zuwa na world war ya zuwa na local gama har ya kai jiha kuma ya zo tarayya da mata don haka idan har ya yi korafin cewa wani ana yin wani abu da bai bai yi kama da zaɓe ba kuma ya ce an kira shi zaɓe to ban san auna zaɓen yake magana ba a dai ba an da ainihin take yi wanda kuma wakilai da kuma jami'an tsaro da su kansu jami'an jam'iyyu suke ba da shaidan an yi shi ba mu samu irin wannan korafin da ya faɗa ba. amma in yana zargi irin wannan to ya yi kokari ya rike katin su ranar zaɓen jerin fasu ya jefa ƙur'arsa kuma ya saurara ya ji aka faɗa a wurin wannan zai taimaka domin ana ɗaukar matakai masu yawa don a tsare ƙuri'a a tsare mutuncin masu jefa ƙuri'a ko a kawo sakamakon gaban hukuma da ajiye shi. To ba mutum na gaba ya yi tambaya ko? To hajiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Suna na sani Suna na gode kwarai. Ina da tambaya kamar haka. da farko dai za a ga cewa hukumar zaɓe mun gaba ta ba wa 'yan takara damammaki kuma wani wa'adi da ta ba sai lokacin yayi za a fara kamfe to amma zuwa yanzu sai a ga cewa ta fuskar 'yan takara ta ma yi yawa a inda ya kamata a manna da inda bai kamata a manna ba ko ina an bi an ne wani gurin ma kan titi duka an rufe ciki ba a ganin ko ina a za a ga cewa kuma a ƙasashen da aka ci gaba a duniya cewa idan ka je ka na mutum fosta a gidansa ba in ba tare da ina so ba zai iya a kai ta gaba a hukunta ka akan wannan abin da shin wannan hukumar zaɓe a wani mataki da za su iya ɗauka akan wannan tambaya na na biyu shine a za a ga cewa jiya na aji a kafafun yaɗa labarai waɗansu 'yan siyasa a maiduguri suna kufa akan cewa a waɗannan 'yan gudun hijira da aka tara abin da ya sa aka tara su domin su 'yan shugabanni na gurin ne ba sa son rabuwa da mulki ba sa so waɗannan mutane su koma gidansu a yi zaɓe na gaskiya jam'iyyar adawa ta samu nasarar kai ga gafi shi yasa ta tabbata a wannan kan sa ba sa so ma waɗannan abubuwa ya kare shin ne wannan hukuma take tabbatar mana game da waɗannan hanyoyi na guda biyu. Mala Aliyu gare ka. so na dai fahimci da ta farko sai dai ta biyu ina bukatar ya kara min haske kai amma akan ta farko ga yadda bayani yake ya ce shin ana ganin waɗansu posta uh, posta haka ana ta mimikawa sun shi kuma kamfen ne A'a ba Malam Aliyu ba ba ranakun kamfen yake magana ba. Cewa i hmm. kamar yadda ake manna kamar um, su hotunan 'yan takara ɗinna wani wurin su rufe da sauransu. akwai wani mataki da aka ɗauka don yana ganin cewa a ƙasashen da suka ci gaba bai kamata a je ana wannan manne-mannen ba shine yake cewa akwai matakin da hukuma inec ta ɗauka na ganin cewa manne-mannen fasto ɗin da ake yi ba kai ba gindi an daina abin da yake nufi kenan ba ranakun kamfen. Ba kuma zaɓe ne su sa baki a daren wannan gabar ba hukumomin tsaftace birane da kuma kiyaye haƙoƙin dukiyoyin al'umma da suke nan daban-daban su ba su sa baki a wancan amma hukumar zaɓe ba ita ce da ikon sa baki ina ka sa ko ina ka cire ta ba wancan ba aikin mu bane to tambayar shi da kace baka fahimta ba zargi ne akan cewa yan gudun hijira waɗanda suke zaune a sansanonin yan gudun hijira da aka kakafa wai ana zargin cewa wa'anda ke kan mulki ne ba sa son su koma wuraren su don suna son su yi amfani da su bayanin da nake so na mata ne wancan abu ne da kuma zaɓe ba kuma zaɓe dai ta san wani yanayi ya samu a ƙasar nan da ya haifar da matsugunan 'yan gudun hijira kuma a ƙoƙarin da take yi shi ne ta samar musu da 'yanci jefa kuri'a kowane dalili ya sa ake riƙe da su wancan ba hukumar kuma zaɓe ne ta yi bayani a kai ba illa abu ya faru ga wurin da ya kamata a je kuma a yi aiki kuma kuma zaɓe za ta yi ya ƙoƙarinta daga wanda suke gudun hijira a wuraren da suke ba su za su yanke su jefa kuri'a ba Malam Aliyu Bello, mun gode da ka samu dama ka zo wannan filin ka ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraron mu. To haka kuma muna gode godewa Malam Buhari Yunusa Kumariya da wakilin sashen Hausa Nasiru El Hikaya waɗanda suka taimaka wajen ɗaukan wannan shiri a kan faifai. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa jimmai Ali ce daga nan birnin Washington DC. nake fatar a huta lafiya. To madalla a gaida jimai yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar imel. saƙon farko ya fito ne daga Haruna Boda in Kaibu ya ce salam VOA Hausa Muna kira ga gwamnatin jihar Jigawa da ta yi wa Allah da manzan shi ta gina mana babbar gada a gadar tage da ke karamar hukumar kafin Hausa domin gadar da ke gurin yanzu ta yi kaɗan ainin ruwan da ke bi ta cikin ta yayi yawa da haka yana bajewa cikin daji yana shanye gonakin manoma da ƙauyukan da ke kusa da shi da fatan gwamnatin Baba Badar ta ji kuma za ta share mana hawayen wannan matsalar tamu. Assalamu alaikum VOA. Kisan mutane 32 da 'yan ta'adda suka yi a garin Tabanni na karamar hukumar Raba da ke jihar Sokoto a bantar da Allah wadai ne. Allah ya ji kansa da rahama, sako daga Sufiyanu Gumal zangon daura. Nasarar kama wata kwantena makar da harsashi da kuma wukaken yaƙi irin na sojoji da hukumar kwastan ɗin ƙasar mu Najeriya suka yi. Abin a jinjina musu ne. Ya Allah ka ƙara tona asirin masu wannan aika-aika. Amin. sako daga isuhun dila faki sako na gaba ya fito ne daga malama aisha matar usaini dango ta karasuwa jihar yobe ta ce salam voa hausa tabbas wannan doka da 'yan majalisun dokokin jihar Neja suka sa wa hannu na saka wando ɗaya ga duk masu rubuta bayanan karya a shafukan intanet har yana tayar da zaune tsaye wannan ya yi daidai da fatan dokar za ta yi aikin ta bilhaƙi da gaskiya hakika hukunta mayakan boko haram su 113 da aka yi a najeriya hakan ya yi daidai domin yin hakan ne zai sa sauran mayakan su tsorata su saduda kuma su miƙa wuya Sako daga Shehu Adamu Rijau. sai sako na ƙarshe ya ce rigakafi ya fi magani muna kira ga hukumomin jihar sokoto da cewa su ɗauki matakan shawo kan barazanar rikice-rikicen da suke fuskanta sakamakon kasancewar su makwabta da jihar zamfara sako daga husaini abu dambam ɗin kishin ƙasa jihar bauchi tarayyar najeriya to madalla yanzu kuma ga hafsa ta dama da labarai amma wannan karan a takaice. filo a takaice shugaban amurka donald trump ya ce ya samu tabbacin shugabannin kasashen turai akan cewa za su ƙara kudaden da suke kashewa wajen samar da tsaro bayan shugaban na amurka ya share kwanaki yana kukan cewa duk kasashen sun bar ɗawainiyar kashe kudaden akan amurka kawai trump ya ce yanzu kasashen turan wanda waɗanda a ya ce kashi biyu cikin ɗari na kasafin kudaden su kawai suke bayarwa a matsayin tarbace ga harkar tsaro yanzu za za su ƙara zuwa kashi hudu a cikin ɗari kafin shekarar 2024 a halin yanzu kuma ana kwanaki kalilan kafin su biyun su haɗu a wani taron kolin da aka shirya shugaban amurka donald trump ya ce shugaban rasha vladimir putin ba abokinsa ba ne kuma ba abokin adawarsa ba ne wani hamshakin a ɗan kasuwa na amurka da ya kafa kamfanin masar pizza mai suna papa john ya yi murabus daga mukaminsa na zaman shugaban kamfanin bayan da wata kafar labarai ta yi tonan sililin cewa ya taɓa furta wata kalmar ɓatanci mai wulakanta baƙaƙen fatar amurka a mujallar forbes ce ta buga labarin ajiya laraba cewa john scanata ya yi amfani da wannan kalmar ne a lokacin da ake gudanar da wani kwas ɗin horaswa akan yadda ma'aikatan kamfanin za su rinka mu'amala da jama'arsu to ma'adalla a gai sheki masu sauraro anan muke kakarshen karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin hafsat maina muhammad da ta gabatar da shirin da kuma daniel brown wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau malam zubairu nisar fil hashin gumar ke cewa sai mun sake dawa da karfe tara da rabi na dare a dakaci shirin matasa